ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما بارك الله لي ولكم في القرآن الأبين ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم يو بقي غوثم بقي وثم عينها الرجل هجرا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم دبو ايد غريخ ود اربعين دبي الله تبارك وتعالى متروفين من داكي da muwafaka a duniya da lahira don ƙarshen sunayensa abinda muke son yin tsokaci kan daidai wannan lokaci mai albarka ba'a wa iyaye yau ta a rufin tarbiyya ta yi yawa ta kai bayata biyayya ga iyaye uba da uwa da hakkin uba ya fi girma daga hakkin uwa haƙƙin uwa ya fi zamowa kuma dole saboda domin da wuya za ka ji ana yawan ambaton uwa kafin a ambaci uba in ka duba misalin su kamar misali ne za ka ga ana ambaton taya kyautatawa ubansa taya kyautatawa iyayensa ba ka samu a ce iyaye su kyautatawa saboda tsoratawan iyaye ga ɗa ba a sakasa ainihin wannan suna su amma ta ita ta abu ne mai wahala saboda haka nan haka uba wani lokaci ana kyautata ta masa ko don tsananin sa amma uwa ita ce bahaushe ce ta karkatattiyar kuka mai daɗin hawa in ya tashi bi to ya fara bi ta kan bi ta kan uwarsa sai ya gangaro kan uba iyaka dai mun san ita uwa mara hankali tana iya haɗa kai da ɗadan abita kan uba amma kuma in ya gama da uban kanta zai dawo Wani zamani ne yanzu aka samu haka amma abin da aka sani a da ɗan ɗa za ta ga ina girma ina balaga to za ta ga ana aikensa yana cije-cije in ma ya zo to yanzu uban ma ana masa cije-cije to abubuwa dai balagar hanyar su ba a'an nan sai dai makaranta a aya sai dai mu karanta a alƙur'ani sai dai mu karanta a sunan manzon Allah sai dai mu karanta ta'a a littattafan magabata idan ka fito tsakanin iyaye da 'ya'yansu yanzu sai ka ga takaitin kai to ala ayyatu halin dole ne lamarin nan ko yana nan haka yake ba zai canza ba kuma ba mu za mu canza mu miƙa wa Allah a yadda ke to zamani ya canza yanzu Allah ga yadda muka tsara karfi a'a halin nan da ya bayar dole haka ba a bishi in kuma an ci jinsa ma a je a haɗu Allah ba su kowa ya faru da fakayyarsa ma'aziratan inda rabbina godiya ta tabbata ga Allah kaɗaitacce Allah mai kyauta sahibin faddi wal ihsan ma abokin kyautatawa Na tuhu ina gode wa Allah tabaraka wa ta'ala ina yabo a gare shi ina tuba zuwa ga Allah ina neman Allah ya gafarta min ya gafarta muku ya gafarta mana gaba daya na tabbatar babu wani abin bautan gaskiya sai Allah shi kaɗai yake ba shi gabokin tarayya a gare shi Allah ya yi alkawari wa man ku bi sahihin jina duk wanda yi masa ƙafa yana da babbar jannan Allah tawa'ada ya yi gargaɗi man afahu wanda duk isa ba masa bilhamin mil'an, da tafasasshen ruwa mai zafin zafuffuka na tabbatar shugabanmu annabinmu annabi muhammad alaihi wasallam bawa ne na Allah kuma zakadan Allah ne tabbas sako wata banin insani zaɓaɓɓe a ɗan adam duka Allah muna roƙonka da tsira da aminci a gare shi da alayansa da sahabbansa halin ne wal imani bayan haɗa jama'a mu ji tsoron Allah baraka wa ta'ala a inna taqwa shi jin tsoron Allah yin abun da yake barin abun da ihana. jima'ul khairati shine mahadi matattaran alherai gaba daya wa biya tasulul barakat da tsoron Allah ne ake saukar da albarka dan uwa musulmai jukilatin nufosu la hukidin hasana ilaita an halitti zukata kan son wanda duk ito ta samu sau wata allakatil kulo zukata sun yi bi man tafaddala alaiha ga mutumin da ta kyautata masu, wannan mutum kusa ike da ya ta musu ko nesa yake walaisa fi nasi ayyan kanu babu a cikin mutane kowanne irin mutum ne daga cikin mutanen duniya ba a zama ihsanin da ya fi kyautatawa gare ka wala aksara fadlan in dai a mutane ne ba wanda yake yin alheri gare ka min alwalidai ne irin iyaye duk wani wanda yake yana sa ya dai faɗa maka ne kawai yana son ka ɗin da gaske amma bayan ka ne bayan ka ne waɗanda so suka fi kowa kyautata maka saboda haka nan a ainihin in kyautata ko za ka yi ya kamata a ce ka fi kyautatawa waɗannan sama da kowa min ajali haga saboda wannan ne ta irin abubuwan da iyaye suke wa ƴaƴaye Allah ya haɗa haƙƙinsa da haƙƙin iya haƙƙinsa da haƙƙinsa aka yi zero da yake yana da haƙƙi a kanka da ya halicce ka ya halicci iyayenka ya halicce sama da ƙasa na biyu sai ka haƙƙin iyayenka saboda haka nan kafin ka je ka cewa ainihin mahaifi da kyautata wa ɗansa da kan ne ita ma ka ka samu tukuna ka ce ne wane fa ubanka ne wance fa uwarka shi ta ka samu amma ba ka zo ka samu uban ba ba ka samu uba ka ce masa wa ne ita kabar ne na tandari jiya haba ce mun na je zan ba wani nasiha ita haba wani yadda duk kake son wani na fi ka san duk inda kake san shi na fi kasan san kuma in ya zama wani abu kafi ya amfane ka ne zai amfana ko sunansa yanzu duk abin da zai zamo in ya tafi kira sunana sunansa zai kira sai kira sunana ba kira sunanka ka kafin ka na fi kafin na fi ka kaunarki na fi ka kusa da ke na fi ka kanuwa da ke kusa halin da ka wasu masa a ah, abin da nake sun kawai ka ya fi masa ba ina nufin ne ci ga abin da ke na ma fi min abin da ya ma ka yi haƙuri kawai amma da ya ka ya fi masa shi ne abin da ya turo ne a wurin ka shi karan kansa ya ce shi a yanzu ka rabu da shi shi abin da yake gudu kada ya mutu a haka ya tabbatar Allah ba zai basu ba shi kan Allah kuwa ya riga uban mutuwa don wannan da ke magana ya mutu ba amma wani daɗewa ba Allah ya kaddara ba to wajen abin da yi wannan bai kafin ba sau da haka nan wannan yasa saboda girman iyaye sai Allah da ya faɗi haƙƙin a kan ɗan adam yake haƙƙin iyaye ke yi salakul ibada wal ikhlasu Allah na da abota ta masa a ware shi kadai da haɗa shi da kowa wala kuma hasanur ri'aya su kuma iyaye suna da kyakkyawan kulawa kyakkyawan tsarewa daga gare ka wal ifsad فقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا sai ya. Wani hakin Allah ne wa bil walidaini ihsana kuma iyaye a kyauta masu mutukin kyautatawa iya abin da zaka iya yi haka kuma ko da ka yi duk abin da zaka yi mahaifi da mahaifiya ba ka iya biyan su ba in ka gama sai dai ka kora ka ce Allah ko ko suna so mu haɗa kai na roƙon da nake maka ka sa ni so aljanna sai ka tare da haka amma ni ba zan aike kyauta samu su ba kullum abin da zan aike kyauta samu su, amma Allah ina roƙon ka ka biya su ka biya su abin da suka yi ka sa su sun don haka Allah ta biya su bayan ka yi duk abin da kake iyawa. inna ihsanal walidaini jama'a azimu kyautatawa iyaye babban al'amari ne amru wallahi la yatahawwa wa fadluhuma sabiqun darajatu ta riga dukkan kowace daraja ɗan uwa ka amma ake muslim halar sigari halin ƙuruciya ko ɗan jinjiri aka kawo maka aka ta haife shi ga shi wanki ka aihu ko ga shi wanda ya samu karuwa Allah Allah sai sai karamu sai ina saurin gwasa wata zakkar za'afar tahula ka dubi raunin ƙuruciya ki ta koma uwa duk abin da ka ebo kawo kayan aiki kawo abinci kawo magani kawo wane ne wurin kwanciya kawo maganin sauro a samu wani a samu wane ne kasa sauro illa wannan yaro cewa ake cewa mene ake cewa malaria ce kuma cizon sauro ne kawo kaza ka rasa inda za ka shiga sai ka kawo in babu ka ci ba shi amma shi ne in yi girma in ka ce wane ya harare ka daga sama har kasa sannan zai ce na'am na san wani mawalin kudu sai ce kuma a akwai da ba ma an ka ce wannan zai kwace lafiya ha ka sa maka ido idan mutum abubuwan a so ya tsore shi wanda zai a ta ka, to kaga karuwa ba za a yi ce wanda dai a ce ka rabu hamalatka ummuka fi asaiha ka tuna fa mamanka mamanki ta ɗauke ka a cikin hanjinka kana cikin mahaifar ka zaune nan ka halittu nan ka yi ka nan ka rayu daga nan ka fara ci da ta. wahanan ala wahani hata kowane abu a kai a ce mai juna biyu ce fa mai juna biyu ce kada Kin kai dalilin mutum ta kai dalilin mutum mutum biyu ko ke lama uku tunda da dama akan samu biyu a ciki ko sama da haka har uku ana samu illa annahu nabi kurhan wa wada aska kurhan ta haife ta cikin masifa hmm, ka tambayi likitoci a tambayi hafsa in suka je wajen karban haihuwa kuma da rafa asibiti tun da suna keɓe wurin jefe. sannan ka je da uwa take kururuwa duk da take nene ne wala ya ji duhalamu illa sikalan wal afa duk lokacin da ka da girma zai ƙara wa uwarka komai sai da a canca samun nauyi kuma jikinta yana da karyowa wa inda lokacin za ka yanzu ka biya ta Allahumma babu wa inda lawada'i wurin aihuwa kuwa subhanallah ra'atul mauta bi ainiha ta ga mutuwa ido da ido ai za ka gani ma littattafan shari'a ko kana kasuwa da ba sa magana komai sai aka ce idan mace ta kai wata Ya. to ba ta yi ba ta yi kusa ba dama tana da gida ta shirin gidan na ba wani ba dama ta ce ka ba ko sadaka ba dama ta ce to yanzu gidana na wuri kaza gidan mai na na bayar da shi a jiya gina ne masallaci za ki a a yanzu saura wata uku ke mutu ko ki rayu yanzu sai dai wasiya je gidan manki wasiya ne bayan wata uku nan gaba in kin mutu sai a kai ga dukiyarki in gidan man nan zai iya ɗaukan ɗaya bisa uku a karkasa in kuma ya zan ba zai ɗauki ɗaya bisa uku ba sai dai a sai da gidan man nan kuɗin za dai a sadaukar da ɗaya bisa uku sun kuɗin samu waliyan Allah ka'idar shari'a haka take ko da maka kenan an sare za ka mutu yanzu nan nan da wata uku nan ƙarshen ka mutu ana kaman ta kamar kenan a ce ana ɗiban sojoji ana yaƙi a ƙasa kaza ana faɗa yanzu nan dawo ke sun dawo an sake kwasan wasu sai ga ka. wane wane ya fita shi yi je kwana bakwai ka shiga ya sallama da dingi to ka gaba za ka dawo gida maka ce gidan mai na na ba da ke sadaka gonan mu ta gona na wuri kaza na bayar ga kuɗi na dinga su ce a ba kusa mutuwa sai dai kai wasiya amma yanzu ba ka da iko akan dukiyar domin menene yanzu nan suka zo suka tafi an dawo da su a mace kai ma kila ka dai sallama Allah ya dawo da kai lafiya Allah ya kiyaye ko sauta kanila ka ji tsakanin tsakaninka da Allah ka kula da addini ka kula da kaza da Allah mutuwa za ka yi ka samu ka mutu ka koma jana ma kai ka yanzu sai dai mun ka dawo to wannan uwa ce haka don haka aka ce ba kwarzanta wasu na ɗaukar ko an kwarzanta abun ba maganan kwarzanta ba su komai akan uwa ba saboda haka nan wurin aihuwa ta haɗa mutuwa duk wanda aka haihu a gaban shi ko da irin wanda ake kama mata mai aihuwan nan ba wahala aihuwan mazi yanzu na za gari ta aihu ba nan kafin ɗan ne fito ta nan da nan lamma basurat duka bayan ta aihu in ta leƙa ta ganka ila jandiha fara'ana ma nasiyat kulla alamda ta ke za ka ga ta manta duk raɗaɗinta a lokacin nan duk inda babanka yake ko ta kai ta je da kanta in ba da iyaye a kusa ba za a ce mata mara kunya ta sai ta koya amma ana ba da dama ana cewa wato ga shi can yaro je ku gaisa da kudi za ta daki ɗan a mata ka samu ta kaza ga ba ya yi ba ka ba kai ma lokacin nan tana tarba ko menene kake nema a je a kawo a je a kawo a je a kawo shi kuɗa yana ka yana kallo wani man shi ne bayan haka har ya famu ya ɗauki albashi ya fassara shi ya samu a ce ga abin da za ka yi ce bai dace ba ka ba shi wannan ɗan ya samu je inda kake tsara kuɗi ya kwafi ya samu a zauna da shi babu a samu Allah ko ya tsara sai ko ya tsara ne magana kafin haka kamar ku yake saboda haka nan wannan matsala babu yadda zina da wahala ka kwashe lafiya a duniya ko ka kwashe lafiya a duniya ka tabbata salala Allah maka ya tara maka ne laifinka ne ya wuce ma ila daftar da kai ya bakka sai ka da hannunka tukuna ko yanzu a hannunka yake amma sai ka je kusa inda yake sa, ko inda yake sai kai ka shi sa ya kyale ka kana ci kana sa kana harkokin ka har kana haihuwa har kana menene ɗinka ka yi dariya ka kewaya ka cin fita hmm, a hannu kusa domin menene ai hausawa na ce Allah ba a sada ne ba ko haka ne ka shi kenan ka zai hukunci allakat ko allakat fika kula amaliya duk wani burinka burinka yana rataye da kai baban ma haka ba fika bahajatal hayati ganin ka kawai ta dauki wani izza da wani homa ai kawai ita kaman duniya ta gama samun ta kanka wa sun thumma shagalat da suka ta tara komai na ta wajen maka hidima Laila hawa na naharaha ba ka bacci sai ka ga baccinka sai dai sai ka tugubi ka bi sihatiha kana siyar da kai ainihin da rayuwanka gaba daya tugubi ka bi sihatiha ta'amuka darruha ka shi ne nononta a jikinka ake abincin ka wa bai baituka hajaruha ka wurin ka nan ne cinyoyinka ka buka ya daha abun hawanka hannayenka musamman ma ya yan yanzu da ba a goyo in ba baya in ma yanzu aka ce tsayawa da kai hannu a rata da ka a ɗauki wannan ko a samu ne yi ana yawa da kai haka a zauna ta kaji ciwo haka ana gan an saka ba za ka wala haka za a yi ta da kai don kula da kai shi a riƙe mata a gyara kai menene ta kawo shi kan an yi sa a ce to ɗan hoto tun da baya rikici haka za ta wani haka za ta kwana hmm, ka zo ka saba mata shin in haka ne kin kai fatali da kai irin yadda ke ɗaukar sa kashe ka tun baka kai ko ina ba amma da ke kayan ma dukkan komai ta zama mutum تجزيك بصحتها طعامك درها بيتك هجرها مركبك يداها tuhituka wa tar'aka tana tsoronka innaka fi tuhulatika muta'allaqun biha a rayuwar karafe take da ita taraha kullu kai kana karami kana ganin maman ka ce dukkan komai idza gabat an ka da'autaha kana koyewa zai za ka fara kwala mata kira idan an araba a hanka na ce ka ka dinga ganawa da ita haɗin yaro za ka gana hmm, hmm, hmm, abin da murna ta ike wa idan asabaka makarohun in wani abun kyama ya same ka ita an ta biha yanzu nan ka gina ta mama ba ko ma ne ka gani ka san da ma je gidanku ba ka za ka fara ihu ko kadangare ita kake kira wannan uwa ke nan kaɗan da cikin ɓangaren uwa amma abuka amma babanka kam ba an lahu na to saboda kai ya zama matsoro da zama an ce ga rikici nan kana ganin mu ya za ka fara cewa ƴaƴana na. ni ba na gudun mutuwa ne ba in na mutu yanzu ƴaƴana da ka ga haɓari za ka gudu ka ɓoye in an ce ku fito a cikin ayi aiki ga na. ɗanka ne ya sa maka tsoro tsoro wani bukilatun ɗanka zai sa maka ruwa ana ba da taimako a addini in kai lissafi kai lissafi sai ka cire a ɗan ka tukuna sannan sannan ma sai ka ajiye na kwata kwana yakdahu man uba na wahala wa yasa min ajalika ya je ya dawo ya shiga ya fita ya yi yunkuri ya zauna ya kudura ya kwance ya yi dariya ya kuka duka saboda kai samun abincin da za ka ci ya wa an ka sunufal aza yana tun kuɗe maka nau'unan azaba shi ne maganin sauro shi ne maganin ciwo shi ne maganin zazzaɓi shi ne maganin kaza shi ne maganin kaza yusarrul za zaga ina mai maimaita tafiya musamman yanzu na za da mutum malam ya tsora kaya ya tafi kauye ne kan ya wuni a can karshen ka ina da bukka a nan amma na ta yana zaune a kauye tsoro ya shige shi ya kwana a gindin gada ya kwana gindin ina neman abinci zai kawo maka da uwarka sannan ka zo ka ci mutuncinsa da bayi Allah bare barka ba wa yajubul fayafi yana shiga daji fayafi ake sai daji duk da ibara ta mutanen da ke? amma yanzu ina akwai uban da zai ji hanyar binnan gwari shi nan da hanyar neman abincin zai je kasuwar udawa je binnan gwari a irin na magana ne a yan kaduna kaɗai kafa duk wanda zai ji hanyar zai da ce Allah ya sauka sauƙaƙe Allah ya sauka sauƙaƙe Allah ya kiyaye Allah ya dawo da kai lafiya kana jiya ido ka kalli ɗan wancan garin ɗin kun gaida kai cewa ne maza ka tafi yamma ta yi Allah zai tsallakar da kai duka saboda kai wani kashe wani ya sha ya kawo maka abinci sannan bayan ka girma ka ya yi maka magana ka amsa a kai wallahi lamarin bai yi ba sai dai muskilan za ka gani eh domin Allah bai rai baka ba fayasi wal kafari ta sahara dadi liyan suka alaika wa yi su haka don ya gyara ka daga kila direba ya gudu ya gina ya gudu ya dawana ya sarka yan kuɗi wata na tsara ya biya ma kuɗin makaranta ya biya kuɗin makarantar bokonka ya je biya na islamiyyanka sannan je so uwan amana ki tabbatar da kin kai ki tabbatar da kin dawo ne kuma bari in zagaya kama mana na abinci amma kila in ka je makaranta ka gama makaranta ya ka dinga ganin an yi hikimar ka baka ya yi mutum shi yanzu za ka dinga neman in ka fara samu to in kun yadda ina son kama haya ko kuma a'a yanzu baba sai ka ballanci da kin kaina don in sauƙaƙa maka ka ji da sauran ba zai zo ya kai ka furke sauran ba a irin yanzu amma yanzu ba mu kwatanta yanzu da wannan mu in ka kalli rayuwar mu ba za ka gano musulunci ba sai dai ka gano irin malikin amfanin musulunci in rayuwar ma baka ɗauka kuke musulunci ba ka musulunci ba wannan uba zai zo kawai domin gyaruwarka domin kyautatuwanka domin alherinka alherinki alherinku hmm, jama'a al'ummar manzon Allah walidaka nala bi sababika ta'aba kai anan kawai mahaifanka sun ci wahala saboda dalilinka sun ci azaba wal mata'a gurisar mahabbatu ka fi kulubihima ga shi an ga sonka a san su ko ka ga mahaifinka ya kula da kai bai kula ka kuma ce saboda menene ba na cewa ka ce ɗan ka duniya ne ka so shi idan ka so ɗan ka duniya za ka ƙin shi dole ka jiri shi kuma ba ka fahimci amma menene yana nan a zuciyarka yana a zuciyarka fi qulubihima hujura hujurahum wa ahdanahum ma'ana gidansu gabansu na sasa nan gabansu kafafu hazani humal abawani aka kaice wa'annan su ne uba da uwa allazani ja'atil wasiyatu bihima wanda wasiyar Allah ta zo kansu mana Allah ya yi wasiya wa ɗan adam kila wasiya an tafi da ita ne da yare ma'ana Allah ya yi umarni wa ɗan adam umarnin da aka ba da shi lokacin mutuwa shi ake ce masa wasiya ka fuskanci lalle ba za ka rayu bai nawa ne kaza kaza ina wanke kaza kaza ina kaza kaza wanda sai kuke masa wasiya saboda lokacin ko wanda bai faɗin gaskiya a lokacin yana faɗin gaskiya saboda kanan Allah sai ya kira shi da yaren da zamu gane yake yayi wasiya ma'ana yayi umurni tabbataccen umurni da mutum game da iyayensa yake wasiyar insana bi walidai ihsana na yi umarni wa ɗan adam wajen kyautatawa ta'a wa iyayensa matukan da'a matukan kyautatawa abin da zai duba ba farko hamalatu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha ta ka gaba ta maman shi ta dauke shi cikin wahala ta kuma haife shi cikin tsanani ta zo ta yi fama da shi hamluhu wa fisaluhu salatu ta sahara kafin a yaye shi karanci zai samu wata talatin a wannan wata talatin bai yi amfanin kansa bai yi riƙon kansa yanzu da ɗan shekara talatin ma bai yi riƙon kansa ƙarshenta sai ya zo gida yake abinci ɗan shekara ashirin ɗan shekara sa biyar yau ɗan ya zo gida yake abinci kuma ya buɗe baki shawarci maraya ne wanne marayar duk wanda ya balaga ya fita maraya saboda kana a lokacin ya ɗan da ita shekara sa biyar da babu ya kamata ubansa ya huta idan in yana so kawai zai je kasuwa idan yana so kawai zai je kiyo in yana so ne zai je gona amma yana da wanda zai kwafe shi ya ƙulu la hasanul basari rahimahullahu mutumin da yake magana yadda kasan maganarsa kan arziki ita haƙƙul walidi a azamu haƙƙin mahaifi ya fi girma da zirrul walida fi kansa saboda da ƴaƴan da matar duk mulkin ka ne a zuba gani ba idan da ɗa zai mutu kuwa abin da za a ba ta ɗaya bisa uku sauran uba biyu na ke mutu duk da a yanzu mu'amala ba haka ake ba ana cewa wata ya saka ta mutu daga nan uwa za ta fara rabo wa'annan littattafan ke tun da kina makaranta yi amfani da su ke kuma ga hijabinta ki dinga Allah a samu ladar ke kuma ga kayanta nan an mata kaza ga takalminta ma duk ma ku ɗauke su a yi mata sadaka da su shin da shawaran uba kika yi mutumin duk da ya mutu ma ya yarinyar duk da ta mutu to gaba ɗaya duka tana hannun Allah komai na kai na halin Allah yanzu sai a jira to kai ne gida tun da kai ne mai aiki yaya game da dukiyar yarinyar nan ba ne da mai kai ta tattara don kuma uban ne ce ba komai kan fito da sarrafa su su laukar da su su yi gaba ni ba na san ganin ma dukiyar na san shi kenan ma'ana shi nan suke abin da suke so amma kafin nan sai an tarkata kaf kayanka ko kaf kayan ki? da littattafan da menene makarantar da takalminsa da menene gaba daya a fara su a yi musu kiyasi dubu goma ko dubu ashirin ko dubu talatin yanzu shi uba na da dubu goma kada uwa na da dubu goma sai da uku kenan ko dubu ishirin na uban ne kanan za a yi da dukiyar don raba ga ba a sauta da dukiyar gado ai sai an gama rabawa an kuma mai gadon guda ɗaya ne yake to ba shi ya zarwa mutane shi kenan wannan ta fata amma mata akwai matsala a kansu ba wai ita ba dukiyar gado ma in uban yaro ya mutu so take a karkata dukiyar na fare ta ina ya zama nata iyaka za a cire masa haƙƙin ta gida tana da haƙƙi ɗaya bisa takwas da shi sauran 'ya'ya kuwa ɗan uwansu za su riƙe su a su ne suke da haƙƙin rikon su don wannan tsabai da alaƙa da su in an tashi za a faɗi zuriyar ka ba a faɗi dangin uwa daga uwarka wurinka ya tsaya ko kakanka ba da kan an tasu babanka kanin babanka kannin kakanka yayyen kakanka kawai na su ne danginka daga nan a yi amma ba a kan shi ka ita kaɗai ke kallin kan da ta taho daga wata anguwa yanzu an cire ta ta kowa da haƙƙinka ya kuma na ne kyautatawa da za su ci gaba da yi su da uwarsu za su ci gaba da kyautata mata amma magana komai sai ran da suka balaga to an tawaye ga dukiyar ku sun balaga in a lokacin da suka kafa suka ba uwarsu shi kenan in kuma su ga za su iya tafiyar da abin su ta dai su ka amana sai wanda aka ka abin nan amma bangaren wa ba su da komai a dukiyar ita ta aiki za su tsaya a ba wa yassu hakkinka daga nan gama don haka haƙƙin uba ita girma ai gaba ɗaya cewa aka ce kai da dukiyar ka na uba ka ne na faɗi kalmar ne da kaushi yadda kwazo jifa da kana ba na uwarka ne ba ba a ce kai da dukiyarka na uwarka ne ba zo nan ba a'a kai da dukiyarka mulkin ka ne magana ka faɗi ke da dukiyar da komai na ce mulkin banki ne wannan ne musulunci ya kana da saboda haka nan haƙƙin uba ya fi girma daga haƙƙin ainihin uwa in ji hasan albasari Allah ya san kowa ya hasan albasari wa birrul walidati alzam amma da'a wa uwa ya fi zama ya fi da saboda rauninka ita dama san babai ka rike da ita to yanzu wata kyautatawa in mutum kyautatawa ta ya rage babanki ya rage babanki aiki amma ba wai haɗa kai da uwarki ya ƙi ban ba da haɗa kai da uwarki ya ƙi ban da haka ne ba an wa musulman an wasu fitanisa inda nasar karima duk wata rai mai mutunci al'adiyya mai izza ta a tazzubi man tana izza da matsalansa wurin uba ko nan ne matsara wa arumatiha da asalinka wal walidani ja'alahum Allah iyaye Allah ya sanya su mau'ila sa'adati wurin rabauta wa rawdatal atafi wurin tausayawa wal hanan fa haqquhuma haqqin iyaye azibun la yatasawwar wa ma'arufuhuma alherin da su yi layi jaba ba a iya sakawa iyaye wa jamiluhuma alherin da suka yi yarbu ala kulli jamilin minan nasi ya haura duk wani kyautatawa daga mutane to za ka ce da zaran kun baka da ɗan kadan da na zaga a cikin da za baban na ce Allah sarki ko dai a hankali irin mutanen da ne da kun ka kun saka da aka yanzu na zaga wannan ya kwace ka ina ya dauke su ne masa wayanta ita kuma ta tafi haka ya eh, shi ke nan je ta wuce kacci da mu tunda dai an riga an fakan da ke haƙin Allah kin san haƙin Allah ya kai to je tunda kika ga haka ya ɗin yake fa matsala sai ka huta ba sannan kuma aka zo a kai wani rashin sana'a yana kuskura ka ce za ka ladabta ita za ka da ita sai a turo ma ne ta ce ta hasin bil adama a yaya ta ta aka fi wata labarai a fi da kai a kulle a ci maka mutunci ba wanda zai ce don me ba wanda za su iya fita yadda magana sai magana sai dai a ce sun da ya sauka ce idan ran da ka fito a zo ana joganta masa ka san sai ka basu da Allah to ba na son Jirgin ma kiriya san innal birra bil walidaini al'umman manzon Allah kyautata wa iyaye wa fa'in wa qurbatun kowace kalma zaman kanta take wa fa'un cika alkawari ne sakawa ne qurban kuma ibada ne da shi ka aikata wajibi sannan Allah ya ba zai kusanta ka jihadu fi hima jihadu muqaddas hidima akan iyaye wani ana gabatar da ita daga hidima a musulunci jihadi sai dai jihadin kake biyu ne akwai jihadun tifa akwai jihadu kifaya akwai farda kifaya akwai jifa idan jifa ne to jihadi ya fi bin iyaye har na sun faɗo gari makiya sun faɗo gari ba neman izinin iyayi amma ba faɗo gari ba za a je ne jihadu talabi da'a a wannan sai da izinin iyayi da a fita jihadu talabi kasuwan sarki ya riga suya don haka nan wannan hidima wa iyaye ana gabatar da shi har an samu umurnin sarki bai biyo ta kanka ba shi ma idan umurnin sarki biyo ta kanka ce da wane da wane da wane shi ke na ya faɗi wal idinu minhuma izini daga gare su a jihadin talabi don ka dauni zai biya magana amrun lafi ja a rajulu wani mutum ya zo wurin annabi yana neman izininsa zai fita jihadi a rubuta shi cikin dakarun da za ku fita misali a hayyar walida yaro iyayenka na da rai ala na'am ya rasulullah qala fatihi ma fajahid ma da koma wajen suka hikma kusurun alaihi in ka koma wurin su ka ciyar da su ka shayar da su kai musu abin da suke nema ka kare su daga abin da suke jin tsoro za a baka ladan jihadi kuma jirgin walidai jin iyayen nan fa min shiyamil kiram yana daga cikin halayen mutanen kirki wa dalilul fadli wal kamali alama ne na daraja da kamala wa huwa fi'atun rizqi kuma samun arziki ne Allah kan buɗawa duk mutumin da yake jin su, daga dukiyar halal wa tulun fil umri kai bin iyaye na daɗa tsawon rai babu lokaci ne da za a yi an ce kowace matsala za a kawo mata hujja kila lokaci ma ba zai ɗauka ba bin iyaye jama'a tariqun ilal jannah wa an-nabiyyu sallallahu alaihi alwaladu alwalidu kai ba bil janna ta shine fiyayyen hanya aljanna kafa akwai au fiyayye akwai hanya akwai hanya da amma fiyayye ta tsakiya shine wali. kuna ganewa fa in ka fa'abi dalikal bab in kana so ka tsoratar da wannan kofa a wannan fadhu ko dai ka bi uban ka samu aljanna ko ka bari ka rasa aljanna mutumin duk da ije lahira bai a ga sa, ba zai shiga aljanna ba sai aljanna na zai ne kama su da rai ko da za ka shige ta ba Allah ka dai san yadda za a yi fila sai ka ci uban wahala ta ko amma ba za ka je ka shiga aljanna ba har ka da mahaifinka akwai sa'insa kuma aka je aka tarar da sa'insa na gaske ne tun da akwai sa'insa wani lokaci jahilci ka kawo wani lokaci ka za kan kawo shi wani kawai yana son ka ci gaba da zama cikin al'ada inda kai ka saba ka zai ce zan tsine ma in ka tafi an ce na tsine ma zai kama ka ba sai zan tsine maka wannan ba za a da ka tafi ba ja a rajulu a ban gama wannan ba ko hanyar walida da cewa ah, haka dawon wasu ne ne wasu haho shi da ƙa'ihi ma sa'ada kusa rayuwa su alherin ka ne wani yanzu zai tafi na murna yanzu zan da iyayen da na da na mutu yanzu ya zan yi a a rayuwan iyayenka alheri ne a gare ka dukkan alheri Wasu fi durrihi ma ta hanyar kyautata musu ne yi musu hidima su karɓi hidiman nan ta baraka su alaika albarka za ta dinga saukar maka wa ala ajlika kaga kenan rikin iyaye ba karama fara ce ba sai dai ka rungumi kaddara ka nemi kuma wasu hanyoyi amma mutumin duk da babansa na nan mamansa na nan to alherin lahira na tare da shi alherin duniya na tare da shi domin jin su ɗin nan albarka za ta dinga saukarwa rayuwanka albarka za ta saukarwa zuriyarka wani ya zo wurin abdullahi ɗan kuma rabiyar lafa anhu ba yana tambaya fa game da zunubin da ya fita zunubin haɗa. ya dan abdullahi abdullahi eh, dan umar na aikata kaza na aikata kaza حتى قال تفر من النار وتهب ta تدخل الجنة janna, da nake fuskanta so kake ka tsere wa wuta ne kana so ne ka shiga aljanna yake eh ke to yake ki wallahi amma hauka sai kala a hayyun walidaka iyayenka na raye kala in dai a ne ina da mamaka qala fa wallahi dau alanta lahal kalama wallahi da ka da magana gare ka ina jin ba ni kaɗai ne ba yau ku lura da yadda ɗaya ke magana da iyaye shin ya yi eh? ka duka lura misalin kana da Allah ka ga yadda ɗaya ke magana da iyaye magana kai in ta fito sai ka kalli kan in ya gama magana ka kalli uban ka ga da hali ke ciki dole ka tausaya maka yana hararafa, yana wani kinke kinke ke da su amsa shi ko Allah in dai gaisuwa ake wannan gaisuwa na yafi bata aike kuwa sai dai kasa wani ka biya yi maka na'am su ne ƴaƴan balle na tsammanin lafiya da ɗan wani abu kuma nan na tsammani ni dai nake kama ga wai ko ni kaɗai ne daga wannan abu eh? abun da haka da shi gaba daya musibar ne to za ka ga wannan abun da yake ake halin lahal salam ka tausasa magana gare ta wa alhamtaha ta'am ka siyar da ita abinci da ta dukulan nan jannata ce wallahi za ka shiga aljanna masanattal kaba'ira har ka bar manyan laifuka in dai kai wa uwarka haka to za ka shiga aljanna ina in ba kai ba yau za ka famu. in ana lissafi akwai wanda ita ita ce uwarsa muna zaune wani yaro ke ban raba nan muna zaune ka tuna lai ba sai ce to ai mana akwai wani na yaro an gwamnati sun dawo daga kwallo ba ta gama abinci ba wurin sa sanda ya kwaɗe ta daga kawo kayan kasa nan hanyar za ta ba gama abinci ba ka kama shi haya haya haya haya sai da yana cin ya dawo gida mai yanzu an sako shi sai haka ne haka ne to wa ma hiya min al-ghafilin bi ba'id Allah ta bale sai ke da rafkan nan ba kai ma da suka bakka ina jin wata ɗan dama kake da ita amma matsalolin Allah ya sa suka bakka ba ni ba ki da ba ki akwai yaron da ya zo wata jatuma ta zo ta fane ni ba jatuma ce ba ta zo ta fane ni a gida a cikar ta ce malam tana ya ce da kashe ne. sai nake gani abin kamar ta kuniya. an ci turo shi yanzu zo yadda mu muna karatu ike ba na salamu alaikum gani ake ka nema na yana nake to jira ni ina zuwa muka gama karatu kafin mu gama karatu ya yi bacci na kasu na ce kawo mutum ne na ne ya faru yake an ce kana nema na an ke yi kai kai na ka ce ka ce maman ka kashe mamanka in ka ce za ka sai da kayan ka ta tafi makka ne ko da su sai na ka? ka maganan wai ba kuwai bayan da a'a ba ta fahimci ne ba ne ba ne, ne ce a'a ce a ka za ka sai da kayan ka ta tafi makka ne ko nuke na kasa ka wannan kuma da shekara cikin da muka yi wannan magana din a tabbata al'amura kuma ne kuwa suke iya abin da ka gani kowanne anguwa za ka ji in junin ka jin wa'annan labaran za ka ji labaran da kowa in yake zai ta aliki nan ba za mu wasu za domin yane ne su ba sai su kare a labari amma dai da muhimmancin da ya kamata iyaye ya kamata su gaban malamai ba a yi komai ba dukkan muskiloli da muke samu da hannun wasu ana samun baraka ta wajen mata ana samun baraka ta wajen maraka suhubatul walidai ne ma'ana rayuwa da iyaye khairu suhuba siyayyen rayuwa yunjillahu biha min al-makawis wal mahalisi kyautata wa iyaye ma'ana wannan kyautatawa yakan tseratar da mai yi daga duk wani abun tsoro daga duk wata halaka abun tsoro na duniya da abun tsoro na lahira wahiya kyautata wa iyaye dalili ne sababin adatun in insani na rabotan mutum Filhali a yanzu inna ya ce ciki wal ma'ali da nan gaba innaha mai kyautata wa iyaye faridatu fi farilla ba suna ne ba ba mustahabi ba ne ba ba fardu faridu fardu ain ne dole ne da ake fitawa iyayensa Allah na cewa wa idza akhadna mithaqa bani isra'ila ka tuna lokacin da muka dauki alƙawari bani isra'ila la ta'buduna illa Allah ba ku bautatawa kowa sai Allah wa bil walidaini ihsana kuma ko kyautata wa iyaye mafi cancantar kyautatawa irin wannan muka baro a baya daga haƙƙin Allah sai eh, haƙƙin iyaye wa huwa khuluqul iyaye. a'a da iyaye halaye ne na annabawan Allah a'a da iyaye da abu na. a'a da iyaye sababu tafrijil kuramati wa ijabati da'awati kowanne daban-daban suke ma'ana ya yi bakin ciki ainihin amsa du'a'i kana son a amsa ma du'a'inka bi iyayenka kana son ka rabu da damuwa a duniya bi iyayenka bihiyin ka da sadaro da bin iyaye ne hankalin mutum zai kwanta wata tebul haya da bin iyaye ne rayuwa take yin daɗi قال تعالى في وقته نبيه Allah ta'ala ya yi magana wurin siffata manzonsa ya haya alaihi kiran aka ce ya haya barram bi walidaihi mai sa'a ne ga iyayensa walam yakun jabbara bai zama mai girman kai ba afiyar ne yawan saba wa iyaye haka nan aka ce annabi isa alaihi salatu wassalam kike inni abdullah yayin da aka ne shi magana tun ina jariri ataniyar kitaba وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت يا سيدي يا نعم البركة دكتين دانا كفنتي وعوصاني بالصلاة والزكاتي ما دعوت هيا قال سعيد وبرم بوالدتي كنا ما يقع ومحايش يأتا سندك وصم بيدوها ولم يجعلني جبارا الا بيسن يعني ما يجرمن كيفا شقيا على ربو duk wanda bai bin iyayensa ya tabbatar da bai da rabo a duniya na halabai da rabo a lahira jama'a ta'ammul shi jirgin ne. yi a kan bin iyayen nan wal ihsani Kai fanala nala ataba Musa yadda isa mu jin kai Musa an yi wasu mutane masu ta'a da iyayensu kwafa ba sai ga annabi musa ta kansu da ya kalli ɗa'an da suke da su kaman allah ne ya turo su ya zo ya gan su ya ta musu shi ne mana ta kalli yadda annabi musa ta dalilin jin iyaye ya aikata wani aiki da yi wa ihsanihi Allah ta'ala wa lamma jama ma madayana lokacin da annabi Musa ya zo wurin gauruwan mutanen madayana da alaihi amma ni da mutar da al'umma makiyaya sun farko ta ko ana wani ya tuka ya kona to maimakon kalla sama sama yana kallo yana kallo yana duba masu rauni yana duba masu rauni kawai sai idon ya fada kan wasu yan mata wa waje da min dunihin imra'atai ne da wasu mata san gefe ba tun sunna ta sun tattare da gobe sun koma sun kare dabbobin su da sanduna ba za su sa kuɗa da maza ba komai daɗewa sai mazan nan sun gaba bauruwa sannan za su iya shiga killa ba su kokowa da maza ba su kafaɗa da kafaɗa da maza sun ji al'ajabi sai matsa kwan da su sai na ba kuma sai matsalar ku ba za ku ba wa dabbobin kuɗa ba ga shi suna so su karuwa kun hana su da sai mazan nan sun gama sun ba mori kuma ciki babu wasu masu mutunci da za su ce yanzu sai ku kawo dabbobin ku a za su za su nan ku tafi da ku masu rauni ne ba wa Allah guda ɗaya da ya zo daga uwa duniya a ga ga mutane su ba mutunci ba wani ne mutunci a ciki da ya tsaya yake ce kai ko tsaya yaran na su da ruwa dabbobin su. Hukukan ba za su, na nufi hata yi sirar wa abuna shirkun kabiru kuma babanmu ba zai zo ba wannan bauwa duk ne sako mu kuma mu ne muke kiyon dabbobi mu ke yanke da gidan kuma rikon mu da gida da muke ba mu zubar da mutuncin mu ba eh, don talauci zai zaka ba a talauci zai zaka ba addini yanzu nan za ka gama ce a kan saboda tana sauri sai ka hau keke na ta namiji a nan namiji a nan tana tafiya ta wanta kusan da babu yanzu ya za a yi lura ne wanda ne lura. yanzu za a gama ce a bayan dan mace su biyu ma za ka gani ka hau wannan tana rike da shi wannan na rike da wannan ne ina kuke haka da lura wannan ne lura, da kuke da ƴaƴan annabi shu'aibu su duk da haka da ke a daji uban baya kusa ba wani muharrami a kusa ba wani wanda zai wasu bele ne kuma suna so ne ga dabbobi amma suka kuma ce kankanan wahalan kare dabbobin nan har sai maza sun fita amma wata nan da kana tana sha lalura wata fasa tafiyar su amma za mu je lahira za mu ga uzurorin duk da muke bayarwa za su zama ba uzuri ba Daidai dai kanta a je lahira inda rabon a gane a gane kuma mutum ya gane ya ƙi la'akari shi duk wani shi da Allah kuma ala rasulu illa jala a takaice wal mu'ammilu mai la'akari fi har ihima sami ihima a aikin waɗannan mata guda biyu ya ajabu min jirrihim zai yi mamaci wa ɗa'ansu li abihima wa isanihima ilayhi yau ba ya'ya ba matan ka da za ka fita ka tafi ka ba su yanzu sai ka gansu da wannan ka gansu da wancan a kan hanya su ka duba su ka san kana masallaci sai su tsaya suna magana mantan ina wani jaji a kalau jaji a kalau su gaisa da wannan su gaisa da wannan a wani suna ma aiki da jira mana zo da Allah ga kaza ga kaza kaza suna magana ne amma wannan ya'ya ne ba mata amma ka duba yadda suka kai ba su sa kuɗa da maza kuma ba sa cakka, ba sa kokanto ubansu na cin zaune a gida bai yarda sai kaga lokacin akwai tsauri ta samu kashi za su fita su cike su yadda suke so ko ne saurayi ta yi musu da dabbobin alaba su aika abin da ake yi amma ba su fa suka ta yi abu na shekun kari tausayi ya kama annabi musa irin wa'annan bayan allah duk jama'a kuna kallo za su sauran irin wannan ƴaƴan bawan Allah za a ba su su tsoronsa da shi da kamewan su da mutuncin su kai sai juya kawai ya ba su ruwa wa hidimati ma lahu da hidima da baba ke ma annahuma ne wa ma hada kama bima kuma bihi rijal suka tsaya da abun da mazaje suka tsaya da su galibar ma'al haya'i wal ifatu kuma ba su bar kunya su ba ba su bar kanewa su ba wal bu'du an rijal ka duba fa shi kuma uban lokacin da suka je wurin fa ga shi ga shi ga shi abinda wani bawan Allah mana ce ku kirawo kace guda ɗaya ta bada shawara war baba yayye wanda za ka ɗauka ka samu amintacci wannan ɗan talibi da da shi kuma yana da amana ba mu ga wani abin ta wanka ta da shi ba shi ko tafi ina ce to yanzu wacce ce za ta aure ta cikin ku nan ta ce to ki wanke aure shi haka kira wace aka zauna aka yi abin nan ina ne ya ce maka yanzu kai kana ga mace za ka iya auren gaina ko Kai wahala mace ta auri gaina ko gaina ko suke cewa mafi yayi. yanzu kana zaune da mutum ba yana kaza yana kaza sai na ko wasu ba su ba su da uwa ne ba labarin uwar nan da ke makiyayin nan da iro daga uwa duniya kar ta nuna mutumin kirki ne mai amintacce ga karfi nan da ke ce to zan auren maka ɗaya daga cikin ƴaƴana sadakin shekara takwas kana kiyo ka yi kiyo shekara ka yi gainantaka na shekara takwas amma ka kai goma ba komin ka ne sai takwas ne ka'idar sai kai takwas ɗin nan ka biya sadakin ka ka aure wanki yayi ki kiwon ba ku san daji ba sosai amma dai kun san dajin kaɗan hmm? duk masu dabbobi na a galabiya masu kiran dabbobi na fa ba masu dabbobin ne ba dabbobin na gida za ka san kuke yana da garke goma ɗari sun zore ka ba ɗari suna wuri ba ɗari suna wuri kaza ƴaƴan su suna kwanta a gida abinku za su kace ne su a kullum sa ga dama a gida duk masu ce na galabiya ba dabbobin su ne ba za a yi na ce wata shida za a baka kaza kaza za a baka kaza shi kenan haka nan ake ka kai to shi wannan annabi musa ya yi wannan kiyo sai aka ba shi ba shekara ɗaya ba ko kuma wata shida wata sha biyu kana da shanu biyu kaga a shekara goma kana da shanu ashirin da wani abu a shi ne sadaki shi ta shi kan na yadda uwar ba ta fito ba ta ce dun yadda ba na za a ɗauki ƙasa a kawo wani mutum na ko kun bai da komai sai ya yi kai a jiri misali yaron da yake maka wanki ka ce za ka haɗa shi da yaska da bai da za ku kwasa da uwa kuma mutanen duniya duk nan suka faru za su ce ba ka da gaskiya kai adalci ba kai ko yaron nan da yake maka wanki mai yiwuwa ka ga gaskiya su haka wasu gaskiya ya tadda dala ta dubu ɗari a cikin ya kasance ya lalata wata dala ta dubu ɗari ta zari ya tadda ka ba ya ɗauko ya kawo maka ya ɗauko kowa ne ya kawo maka tun ka zai lalace ya ɗauka ya gyara mene to wannan yaro ne za ka faka masa in ƙarshen kankana da ya kace bari ka kama shi gaba ɗaya ka haɗa shi da yakka abubuwan ba ta bari ba ita ma yar za ta cankare ta bokare ta yi ma zagi sama da ƙafa bayan kuwa mun gama yau babu lokacin da za a baku tarihin abdullahi bello mubarak amma kun san yadda aka yi ko kuma a'a ya ne mahaifiyar abu hanifa da yadda aka yi da irin abin da aka kalla baban ya kalla abu hanifa ce mahaifiyarsa din ainihin ba ainihin baban shi da ya tafi da zo kuri ya gani akan hanya sai ya da a ya ci ce subhanallah san ta na nan nan shi shiga ya samu mai gadi mai gadi wa ne da Allah na tsinci aful nasi da Allah ko dai a yafe min ko a yi masa kudin ba wa ake ni ba ruwan don iya sayar da shi bin ya a masa gadi na ka ce to kaje kafa ina zan saka hadan sai sai kai tafiyan kwana uku sai ka fa haka to a ƙarshe dai zai same ce sai Allah alaji na je kofar ka na ga apple a kasa da ifu da ya na ga tsana ce sai na ga lallai wannan abun dai ban daidai ba na je na tambayo mai makulama da gona yake shi bai da iko ka zo an kane ka ya sai mun shi ma yake hmm, to baran ya maka jin ya ce ma sai mun yi jini a kai ita to mene ne aka a bai faɗi abun ba duk abin da za ka za ka yi ce e eh. in dai akan wannan aful ɗin in dai ba tare a barin yi sai ce to shi kenan ya shiga ya fito ya ce to na baka ya fara ita a'a baka gane ba da fa abin da ka ne ce kai ne baka gane ba to ku duba idan sa ne aka samu abuwa da su yau muka ɗauka wa kanmu sai su kuma ga shi na rayuwarmu ta zama burkuta in ka dubi wa'in ya nan ka fi aure annabi musa dai mu taƙaita a wannan ba a ja ba wa'al ainihin ne yake da sunan wali wacce da walbudu eh, a da rijali ma a zama fiƙihi salafi ya fahimtar magabata wa rahimahumullah wa ma a'azamu birrihim li walidayhi nan ta take suka amsa su kai ɗaya wa shiddata hadarihim min al-uquti min shawahidi hada daga hujjojin wannan akwai wani bawan Allah ibnu Aun al-Muzani sananne ne an ce lamma na datka ummuhu maman ki ta kira sai fa ajaba ya amsa wa ala sautuhu sautaha da ya amsa su sai wuce sautinsa ya fuskanci amonsa ya fi amon da ka kira shi ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una na halaka Allah ina nema ita ba ta ji haushi ba ma ba ce zan halaka tun da har muryata ya haura ta. don haka sai da yanta bayi biyu bayi biyu ya sai Allah ka gafarta min laifin da na yi wa wata malam inda hal kamalu dole ne mu dinga tafiya ba nasara dole ne mu roƙi Allah Allah bai karba saboda menene duk matsala an ka daga sai ka tada mu waje wani bawan Allah yana bagana a game da ainihin kanfa mai sabawa yake salim da balakta tinda wal gayatul rafi lokacin da ka suka kai ƙololuwa ila mada zuwa lokacin da ma kuntu fika u'ammilu wanda nake sa ran za ka rike min nake sa ran za ka dafa min ja'alta jaza'i sai ka sa sakamako na gilza wa fazaza nan kake min karan tsaye kake tekari saboda ka kawo ƙarfi lokacin da nake sa ran ka kawo ƙarfin da za ka taimake ni kuma lokacin kake min karan tsaye ka an antal Imo, kaman kai ne ka ciyar da ni almutafaddilu magana tsohon ta me ke ta yana ce yanzu ya'ya ne iyaye iyaye ne ya'ya to shi ba ya yi fama da irin wannan abu kake falai kasa kai sun ka yaro idan lamtar a hatta ubuwati da baka tsare haƙƙin ubantaka na ba da nake babanka fa'alta kamar jarul mujayir ya fa'alu kayi kamar yadda makoci ke zama da makoci fa aulaita ne haƙƙin jiwari tun da baka dani uban ka bane ba ka bani haƙƙin makotaka alam takun alayya bi mali duna malika tabkhalu ba za ka dinga yin rowa da dukiya wanda ba saka ba tunda annabi ya ce anta wa maluka li abika yawa musulma ya gurguje inna haqqal walidaini haqqi iyaye liyakunu fi mahabbatuhima to de korko hakkin oba akanɗa to dole ɗaɗaso so babannan dole ɗaɗaso so iyayensu so kaɗai ba'i wa ta'atuhuma da ya musu ta'a inda ba saba wa Allah ba na uku wata addubu amamahuma da ladabi a gabansu ku duba da wancan murya ya ɗaga da yanka bayi yau za ka je gidanka kila sai ka sai ka fita ka tashi daga ɗan ɗakin gana ta kai ni ne ne hayaniya ne me ya same ku za ka dawo ba su san ma ka dawo ba da wasu malamai na biyu na batawa kada ka zama dodo a gidanka eh, ka shigo gidan ana gudu ana koyewa ina hun ka zama dodo ko ko ga ƴaƴan na sun zama dodani wallahi ƴaƴan sun zama dodani wanda suke irin wannan karatu ya kamata suna sauraron jin akwai yanzu uban da zai kai kansa caji ofis ko da Allah a rubuta an da kakin ba ni ba shi kai sai su min gida don ya tare kake attajirai nawa zai killace ce ya haramta wa wani da wani da wani area nan ai kaga in ya ji maganar ɗanki gaban sa dinga faduwa in ya ga ɗanki ya shigo cikin unguwa gaban sa dinga faduwa don ɗan ya ce sai ya kashe jan son ku sai min ga wane nan ga wane can ga gidan nan abun nan ciki ike ni ba zan iya faɗi shi yana jin tsoron ainihi sama da abin da ke jin tsoron kone wanda ɗan ya kuskure shi ya kai masa farmaki ya kuskure shi bai kirguwa kada muna ji muna kallo aka rusa tarbiyya da suna sunna kuma karya ce ba wata sunna sunna ba inda sunna take da kai da ɗanka daidai kuke kan da aka faɗi ba wata sunna da take da kai da matarka daidai kuke ba inda aka faɗi kai ne shugaban gida ko mu al'adar mu me so in mace za ka kira mijin ta ya take kai masa mai gida gidan shi ne sa ne shi ne mai gidan ba ko yara suna wasa za ka ji suna wasa har yanzu suna wasa ce ainihin eh, na tambayi mai gidan zan ce anguwa haka za ka ji suna wasa mai gidan tun ba ta aure ba ita na tambayi mai gidan mai gidan mai gidan bai ba ni izini ba na so da in je abuwa amma mai gidan bai ba ni izini ba kamar yanzu fa a daidai kuke kana da iko ka tafi aiki ka tafi aiki kai da ma kai ma ka je ka yi ala da shi ba ka damu ba ko ta zanka da wata. Saboda hisa mata san tana da wani. saboda haka nan wannan ɗan asoma wata dubu a mamahuma wasu dukkan hadisi da faɗa musu gaskiya ma'ahuma wata haƙiƙar gaba su ma da tabbatar da burin su fil ma'arufi don jama'a ku ɗaukar kowanne fa kalma zaman kanta take fiƙihu ne kowanne kalma tana da bukatar da za a ba babi zai bayi. sannan wal infaqi alaihi ma da ciyar da su daga cikin wajibin siyarwa wajibi ne ka ciyar da iyayenka hatta kana iya mahaifinka aure sun mace da yana da ta'awa zai yi aure su ke so ba ba in kan imo da mai da ne kake bukata ya kamata ka mahaifinka aure da wani can yana haɗuwa da shi da uwarsa a yi wa uban duka akwai wanda zai same ne na sai sai kai mana lamari ya kwaɓi menene faru ce abokina ne ɗanki wai ya daɗa aure sai ɗanki ya same shi ba babar aure za ka daɗa sai ya kamo kan ƙofin ya fara da kai Sai da yara suna faɗa da juna kana son ka gigita abokinka kawai kana tun da kai ka shirya ka ɗauki kanka ka bara da kanki ya birkice kana ɗaukar ki ka faɗa da ƙasa ka yau ya kama kanki ya gwara da kanki eh, mm, kuma ina zauna gidan uban fa daga nan ke kwashi kayan ka ka fita sai a zai yanzu ka je ka ba uban hakuri a wannan ya gwara kansa da abin da nan da haka nan idan baban ka na neman aure ko da maman ku na nan ka ba su kuɗin da ke yi aure in ka da zaman kore guda ɗaya zai zama matsala kamar yadda kakan raba matanka in rikici ya kaure su ma sai ka raba ko baba yanzu kai sai ka koma wuri ka kaza ko wannan ka aje ka aure kaza ka ba shi kuɗi shi yayi ba za ka je ma ka yi da kanka ba sai dai ya dinga aikin ka je ka yi kaza nan ku kai ka ba da kuɗi saboda ka tsare na ki ka ba shi kuɗi gidan shi ne menene ɗinsa ne an tawa maluka ne ka kuma ko ba shi za ka so ka san yadda za ka yi yadda za ka ka kai aure to ka yi ka yi masa aure abubuwa na da tsawo a ciki na sai muku kowace kalma za ta bukace na in magana ta na babu lokaci masa tsata wanda yanzu ku wani hima masa tsata anta wa maluka li abika Allah annabi ce kai ka da dukiyar ka duka na baban kare idfa anha al adahuma al adha ka kawar musu da duk wata cutuwa ta kada kana ya dafa ne an kal adha suna kare maka cutuwa jannibhuma kullama yursu dajara ka ne saka musu da duk abun da zai tada musu da hankali duk abun da ka san zai tada wa da mahaifinka hankali ka tabbatar da ka kawo wannan abu la ma uff kada ka ce musu kul kada ka ce musu sir wala tanharhuma kada kai musu tsawa ba maganar tsawa ba a ce su yi maka magana a yanzu hausa da ke cewa ka dinga wani cije zo ka yi kaza ɗauki kaza ka yi kaza ka haɗu a murtake a yi menene kamar da wani abu zai kullo daga gare ke karwa kaka in misali yanzu har wani masallacin na kallo in ɗa zai ɗauki littafin babansa irin a yi karatu kawai ɗin nan ka tafi saboda kana da ƙara kana da ɗa da ka gari wasu a murtake ina haɗa littafin ya haɗa ya ɗauka ya fita kamar yake kai ka je masa littafi zai kwashi tafi da kansa babu wani annatuwa babu wani lagari babu wani nuna girmamawa yanzu kai Allah ya taimake ka ga baban ka waɗansu ba da baba auren ka ɗauka cikin murna aljanna ta samu ta dalilin ɗaukar littafi kawai Ya ukhayyarul kalimat ɗan uwa mu dinga zaɓe ka zaɓi kalmomi masu tafsi da za ka dinga magana da babanka da za ka dinga magana da mamanka dole ka zaɓi ibara sassauka wal ibaratul jamila da ibarori masu kyau wanda in kai ne za ka so a yi maka magana da idansu wal qaulul karim da magana ta girmawa war ri'ayatul mukhlisa da kiyaye su tsare mutuncin su tsare darajar su ko ya ya ba fa'idil kalama wa alimin ba, ka daɗaɗa magana ka tabbata kuma kuɗi dana dole ba ka zuwa gaban babanka kana gwada kana da ƙarfi babanka ne fa komai tsufansa inda zai a tsofan ka sai dole ka tsaya yi maka duka ba ka kare dukan babanka ka sa hannu ka kare ba daidai dole yana dukan kana sai ka yi haƙuri sai akwai gudu inda zai zama daraja akwai kuma gudun ya zama laifi tun da ka gama laifi kai sai wallahi ka tsaya ka tsaya ka tsaya to ne yanzu hukuma zai ka za ta kama kaka sai za ka gudu za ka jawo kanka a yin abin nan kila zuwan ka gaban ta nan ta ga sai wane zo shi ke nan zuwa za ka gana zuwa da lagai an ce mana mun ce ka zo ba za ka zo ba ba ba haka kake ba shi ya danganta da bi'a amma bai zama mutane duka zai zama duka zai zama duka ai ko da ya ce sai uwa kamata ya ce dawo ai kamata nemo abin duka amma ba za ta karɓe ka hannun babanka ba ina ga wuri da su zai wata na wani ne farko wanda zauna a masallacin nan eh, ina ɗaura ƙarfe ita in ka ga mutum na dukan ɗansa da ƙasa ne in kana da kayan duka karama idan ya ƙi a doke shi zo ka taya shi a riƙe shi a yi masa dukkan tsiya ba ƙin ka ike ba akwai abin da ya masa abin ya sai kamata ka zai fi da masa gindi duk abin da ya aikatawa akwai tare da ita ce tawaba saboda kanan alimin janiba dole ka duk karfin ka ɗauka baka da karfi yadda za ka yi daɗin magana to dole za ka gwada karfi ba uba za ka nuna kana da karfi ba ba uwa za ka nuna kana da karfi ba a lahuma ka kankantar da kanka dare su wa a da na hazzun duk ka fasan musu jiki irin sakin kasanci da ka iya komai ba ba za ka iya komai da su ba jana hadulli rahamatan wa bafa laqad aqbala ala shaykhuka ga su za su durfatu tsufa da girma wa taqaddama nahwa al-ajabi wal harami ga su sun tsufa fa kun bi ra'ufan rahima ka zama mai tausayi mai jinkai alaihi ba wa alaihi ma atufan wani mutum ya faɗi ga Umar dan Khattab radiyallahu anhu inna li umman ina da uwa balaga hal halkibaru girman ta ya kai girma anna la hawa hawaijaha illa wa zaharu ba ta iya biyan bukata sai a bayana in za ta je bayi kon san irin bayin muna asali shi kan goya ta su ga da ta bayi لها لها مطية فهل أديت حقها معناها فبس كرؤ وتاتوفا كما يدن فرلاه سنة dan dama-dama ya goya ta ya tafi ka bayi biya bukatanta in za ka iya tsarki ta yi tsarki in ba ta ya bayi mata tsarki don yi mata tsarki ya fi wata ta yi mata tsarki ana yin tsarki tana wulakanta ta ya ɗauko ta a baya ya kawo ta kan gado ya canza mata kaya ya ajiye ta ya ebo abinci ya sa mata a baki ya samu shekaru ko ya samu watanni haka shi ne aikin da yake yake tambayan umar ko yaya na sauke hakki na ka gani mata goya ne kayan menene ko ni ma na yi mata na ce da ita zan nemo abincin da za ka iya ce in kawo mata madara madara ne mai ɗan laushi laushi ne wanne iri ne wanda za a sa masa a baki haka nake rungumar ina sa masa a baki kala na ka biya ka ba na kana obi ka tana maka wannan ne ita wata tamanna baka aka tana son Allah ya raya ka kudin ka siyar da kai in ka ga ta kwashe ku Allah hmm, kanan ta kai na Allah wa an ka tasna uhu wa ta saman firaka ta Allah raba mu lafiya Allah ma albarka Allah ma Allah ka rai na wannan taliki sai sai a a kin mutu kuma ina kanta ina zan samu aljanna amma dai burin ka mutu walakin da ka ya za a da mai karafawa walakin na ka muhsinin ka dai kyauta wallahu yuhibbul kaseer ala al-qalil Allah na baya wata yawa akan kan kankanin aiki jama'a anna haqqahuma azima wannan magana ta maimaito haƙƙin iyaye fa duk yadda kuka ɗauke su ba da ya wuce haka wa ma ma sa'alka fi birril walidaini duk abin da fanka kayi wurin jin iyaye wal insanu ilayhi ma falan taquma bi wajibihi ma baka zama ka ba da wajibin su ba aw tuwaffa haquqahuma walakin illa banda wannan duk da za ka koma wurin Allah tabaraka wa ta'ala bid du'a da yin du'a'i ka roƙi Allah a halin rayuwa da bayan mutuwa itirafin dukkan ke saboda kai komai ba kana fata Allah ya gafarta maka Allah ya tsiba daga arzikinsa ya sakawa idi ya yanka kawalan da suka yi maka wa amalan fi ma'in Allah min wafi'in rahama wata fi da ridwani Allah ya zanar da mu ka taimake mu mu bi iyayen mu sun mutu ko suna rayu الحمد لله الملك الحق المبين احمده سبحانه واشكره تفرد بالربوبية والألوهية على خلقه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث بالحنفية ملة إبراهيم صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم بعد بعد الله إذا كان بر الوالدين عدوانا للوفاء ودليلا على العقل والبروءة وطريقا للسعادة فإن الحقوق عنوان للشقاء والخسران في الدنيا والآخرة إنه نكران للجميل ودليل على ضعف النفس ورقة الدين إن العقوق والله ضعف وانتصاف للفكرة السوية والطريق إلى الحسرة والندامة وإن مقابلة إنسان الوالدين بالإساءة خروج عما شرعه الله من المكافأة على المعروف إن عقوق الوالدين من كبائر الذنوب قال صلى الله عليه وآله وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين عقب العاق نكدا وخسرانا أن يبوء بسخط الله ويغرم رداه يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجم أنف ثم رجم عنه الى من يا رسول الله قال من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة إن العقوبة تحييك بالعاقين في الدنيا وإن دعوة الوالدين على الأولاد مسموعة مستجابة ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده وإن من علامات السوء في الأمة أن يكون من أفرادها يجد متنكرا لجميل والديه مسعرا لهما خده صارخا عليهما بأنفه معتزا بشبابه متجاهلا ذلك الماضي الحاصل بالمنن والأيادي السابقة اللهم اجعلنا ووالدينا في جنات النعيم اللهم وفقنا لبر والدينا يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولكل من له حق علينا اللهم ارحمهم كبارا كما ربنا صغارا اللهم من كان منهم ميتا فاغفر له وارحمه اللهم اجعلنا هداة مهتدين اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله